ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا karka yi tafiya a bayan ƙasa da girman kai da jiji da kai hakika in har kai tafiya a bayan ƙasa kana mai ɗaukaka kanka to ba za ka iya tsaga ƙasa da tafiyarka ba kuma tsayinka ba zai taɓa kaiwa inda duwatsu suka kai ba wajen tsawo da ɗagawa, to girman kan na menene?